Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai ƙaramar hukumar bokos na jihar plateau da ke najeriya ya ƙaru zuwa hamsin da biyu ƙungiyar mayakan 'yan tawayen 'yan ventura ta janye daga wani gari mai matukar mahimmanci da ta kwace a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo wanda ke share fagen tattaunawar sulhu da katar ke shiga tsakani to ga labaran bi da bi Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai a ƙaramar hukumar Bokos na jihar Plateau da ke nigeria ya ƙaru zuwa hamsin da biyu, kamar yadda ƙungiyoyi da na ci gaban al'adun Bokos ɗin suka bayyana. Shugaban ƙungiyar Farmasun Fuddan ne ya bayyana hakan ga wata gidan talabijin na ƙasar adadin, inda ya ce an binne mutane 31 a rami guda ranar Alhamis, sannan akwai wasu guda biyar da suka kone kurmus a ƙauyen huti sai kuma wasu goma sha ɗaya a ƙauyen ruyi da wasu hudu a ƙauyen manguna da kuma ƙarin wani mutum guda a ƙauyen dafo a nata ɓangare gwamnatin jihar plateau ta yi kira ga 'yan jihar da su kwantar da hankulansu a daidai lokacin da jami'an tsaro suka sanar da cifke wasu daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin a ƙauyukan biyar. To Najeriya ta karbi allurar rigakafin cutar sankarau sama da miliyan 1.200 don shawo kan cutar da ta barke tare da kashe mutane da dama a ƙasar. Cikin wata sanarwa da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar ranar Juma'a ta ce tuni cutar ta yi ajalin mutane sama da saba'in cikin sama da mutane 800 da suka harbu da ita a joyi 23 cikin 36 na ƙasar. najeriya mai yawan jama'a miliyan 220 na ɗaya daga cikin ƙasashe 26 na nahiyar da ke fama da cutar sankarau a yanki da ake kira african meningitis bells wanda ya taso daga senegal da ke yammaci har zuwa habasha da ke gabas ministan lafiya na najeriya muhammad ali fate ya ce zuwan alluran rigakafin na m5cv wani wato wani muhimmin ci gaba ne a kokarin da kasar ke yi na yaƙi da barkewar wannan cuta rotanni daga burkina faso na cewa an kashe mutane da dama a wasu ƙauyukan lardin suro da ke yammacin ƙasar bayan da wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai suka kai hare-hare da yammacin alhamis galibi waɗanda lamarin ya shafa matasa ne wato matasa ne na 'yan ƙato da gora da ke taimaka sojoji yaƙar andanci. a cewar wani mazaunin ƙauyen gidogo da ya tsirar ga harin adadin waɗanda aka kashe ɗin za su iya kaiwa 200 yayin da maharan suka yi awon gaba da matasan 'yan sa kai ɗin da dama harin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wani farmaki da sojoji suka kai yankin kuma a cewar shaidu 'yan bindigar sun farma fararen hula ne bayan da sojoji suka janye. Ana sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban ƙasar Senegal Basiru Dumaye Faye ya ce ya yi duk mai yiwuwa don ƙasashen Mali da Burkina Faso da Nijar da ke ƙarƙashin mulkin soji su dawo ƙungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka amma haƙarsa ba ta cimarwa ba. Mr. Faye ya bayyana haka ne yayin zantawa da kafafen yada labarai na cikin gida har na tsawon sawoyi hudu ranar wato bukin murnar 'yancin kan ƙasar. a farkon wannan shekara kasashe uku na yankin sahel din suka sanar da ficewa daga kungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka suna zargin ecowas din da zama 'yar amshin shatar faransa da kuma gazawa wajen yaƙi da masu ikirarin jihadi ƙungiyar mayakan m23 ta janye daga garin wato walikale mai matukar muhimmanci ga a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo wani mataki da suka bayyana a matsayin sharan fage gabanin tattaunawar sulhu da gwamnatin congo za ta yi a birnin doha ranar 9 ga watan afrilu tun cikin watan janairu mayakan m23 suka kwace manyan birane a gabashin demokradiyyar congo lamarin da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba ɗaruruwa mazauna yankin da gidajensu ci gaba da ƙungiyar ke samu cikin sauri ya sanya damuwa kan yiwuwar barkewar rikici a yankin wanda ke ake gani zai iya shafan kasashe makwabta kamar uganda da kuma burundi Yau Asabar harajin kashi goma cikin ɗari da shugaba Donald Trump ya kakaba wa kayayyaki da za su shiga Amurka ya fara aiki. Matakin da Trump ya sanar a farkon makon nan ne a wani bangare na abin da ya kira ranar 'yanci wanda ya shafi duk wasu kayayyaki daga kusan dukkanin kasashen duniya. matakin da tuni ya hargitsa kasuwannin hannayen jari na kasashen duniya yayin da ake fargabar amurkawan su kansu za su fuskanci hauhawar farashin kayayyaki mai muni akalla falasɗinawa 27 ne aka kashe a hare-haren da isra'ila ke kaiwa zirin gaza yadda jiragen saman yakin isra'ilan ke kashe falasɗinawa fararen hula a arewaci da kudancin kasar hukumar kula da 'yan gudun hijirar falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya